ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما يقول الله سبحانه وتعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ma fa'aluhu illa kalilun qalilun minhum da a ce Allah madaukakin sarki da a ce musu Allah maɗaukakin sarki za mu wajabta musu za mu fardanta musu an iqtulu anfusakum ku kashe kawunan ku kamar yadda iyayenku Yahudawa suka gabata zamanin Annabi Musa aka faɗa musu a wukhruju anfusakum a wukhruju min diyarikum ko ku fita daga gidajenku Allah madaukin sarki ce ma fa'aluhu da ba su aikata ba saboda yahudawa yahudanci shine sabawa Allah da manzansa sabawa umarnin Allah da manzannansa sallallahu alaihi wasallam ma fa'aluhu illa qalilun minhum sai kaɗan a cikin su waɗanda suke bin attaura ɗin ko suke bin littattafan Allah madaukin sarki walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi da a ce za su aikata abin da ake musu gargadi da shi na kana khairan lahum ai da yafi musu alkhairi wa ashadda tasbita zai fi kuma tsananin tabbatar da dagadagansu akan gaskiya wa izan ai inda sun yi haka <coughs> ai la'atainahum la'ataina min ladunna ajran azima da mun ba su lada mai girma daga gare mu saboda sun bi umarnin Allah madaukin sarki wala hadainahum siratan mustaqima da kuma mun shiryar da su tafarki madaidaici ai ولو أننا كتبنا عليهم أي على, على هؤلاء الموجودين من اليهود والمنافقين وأن يهودا ونسكي زمن من الله صلى الله عليه وسلم ده منافقي كما كتبنا على بني إسرائيل kamar yadda aka wajabta a kan bani isra'ila aka ce su kashe kawunan su ya haka Allah madaukin sarki tuban su kenan kashe kawunan ku ko ku yi kaza kaza kaza an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum wal ma'na law kataba dhalika 'ala law kutiba dhalika 'ala ma fa'alahu illa qalilun minhum musulmai ma da an ce su da kadan za su aikata saboda akwai munafikai a ciki sa'annan sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa man yuti'i Allah war rasula duk wanda ya bi Allah madaukakin sarki war rasula da manzon Allah madaukakin sarki Muhammad ibn Abdullah kenan fa ulaika waɗannan ma'allazina anama Allahu alaihim suna tare da waɗanda Allah ya musu ni'ima waɗannan bai akwai bayan Allah da Allah ya musu ni'ima ya musu albarka ya sa musu ya musu albarka ya ba su lada da daraja da ɗaukaka su ne su wane ne ma'allazina an'ama Allahu alaihim man hum allazina an'ama Allahu alaihim qala minan nabiyina cikin annabawa da manzannai wa ala ra'asihim Muhammad ibn Abdullahi al-Hashimi wasiddiqina da siddiqai makami ne sai ɗaya ɗaya sai na abubakar shine ne kai wannan makamin siddiqiya da maryam da ko asiya ko akwai waɗanda aka kebance su aka ce su sun kai wannan makami na siddiqiya na abubakar saboda yawan gaskata manzon allah sallallahu alaihi wasallam da yake yi Quraisha suka zo suka ce suka waye gari suka ce da daren da aka yi Isra'ila Miraji yace to kuma suka ce to kuma kaji mutumin naka abin da ya fada wai ya je baitul maqdis ya dawo tafiyar da muke yi ya dauke mu kaza jiya da dare je ya dawo sai ce ya fada haka yace suka ce yace in ya faɗa to haka al'amarin yake abin da sayyidina abakar abin da yake matsala wajen shi shin manzo Allah faɗa ko bai fada ba in dai manzo Allah ya faɗa to gaskiya ne shine yace mun gaskata shi labarin sama da mun gaskata shi labarin kaza abinda wannan abinda yake bai takara karya ba yace in da ya faɗa to gaskiya ya faɗa mana ya tabbatar da cewa ba yadda za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi abinda ba haka yake ba kowa ya san darajar sayyidina abubakar yasa ake ci shi saddiq yaka ce fasidqu fil ghari was-siddiq lam yarima وهم yaquluna ma fil ghari min arimi. ma'ana lokacin da za a hijira kenan suna tafiya sai na bakar sai kamar ya fita hayyacinsa ya je gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo baya ya je hadama ya zo hagu aka ce labi ya ce in muna tafiya sai ina tunane kar zo ta gaban manzon Allah sai jin kare manzon Allah ina tunane kar zo ta baya sai ya dawo baya yana tunane kar zo dama ko hagu haka yake ta yi to da suka shiga cikin garin hira suka shiga cikin kogo din da suka kama hanya suka je suka shiga cikin kogo din sayan na abubakar duk wata kafa da ya gani sai da ya toshe sai in kama tufar sai toshe toshe toshe ya kai toshe kafofin duk baki da sai sauran daya ba tufar ba inda zai tsirara zai yi ba inda zai yi sai sa kafan shi toshe mana ko menene shi ya cije shi kare taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda sayyidina Bakar yake kenan hankalin shi ya tashi yace ya rasulullahi da suka zo ka san Allah madaukakin sarki shi yake kare bayan shi da yadda ya ga dama da aka je ana neman su waɗanda suke bi alkiyafa malamai ne na Laraba, wanda suke sun kware cikin sanin kiyafa da sun ga tafin kafa ko a kasa ne akan kasa suka ga suka ga abin nan sai wannan kafar gida kaza ne kafar wane ne da wane ne suna zuwa da ramin kogo don kasan wa baya ya alamu junu da rabika illa huwa in Allah ya kare ka shi na magana ta kare suna kaiwa wajen suka tsaya wanda zai ba su labari ce daga nan suka tuki daga nan ba su yi gaba ba sai yi ko su yi sama ko su yi kasa ba zuwa ba ci gaba kuma abin da ya faɗa gaskiya ne to ya haka me ya kamata su yi ba yadda za a ce su yi sama sai dai kasa kenan to sai Allah ya ɗauki basirarsu ba su yi tunanin tunda gashi bincike ya sa ga inda kafar su don yana ganin kafar ya ce wannan kafar ta yi daidai da kafar da ke wurin makama ibrahima kafar annabi ibrahima wa zai rafa ibrahim alqawaid min albayt su da sun ga kafa da sun ga abubuwa sun san waɗannan dangi ne wannan kafan kakansu ne kaza ko kaza wannan sun shine kiyafa kenan ilimin kiyafa kenan yace musu daidan nan tafiyar ta tsaya ba a wuce ba sai dai ko a yi sama ko a yi kasa ɗayan abu biyu ne ko sun yi sama ne ko sun yi kasa amma sun yi wuce gaba ba alama to da me kamata a yi kuma lokacin ba abin da ke nuna cewa zai hau da su sama me kamata su bincika su duk yadda za su yi su haka rami su haka rami su haka rami su yi sai Allah ya ɗauke basiransu wa ma ya lamu juno da rabbika illa huwa sai Allah ya ɗauke basiransu shikenan sai gizo gizo yayi saka kurciya ta zo ta yi kwai suka mene sai wurin ya shige musu suka tsaya suka yi mamakin duniya wannan wuri ba zai taba yiwa a ce mutum ya shiga ba do ga sakan gizo gizo ga kwankurciya ana taba fashewa zai yi ya aka yi a ce za a ce mutum ya shiga nan to shi yasa Allah ya ga dama zai kare ka da inna auhana albuyuti la baitul ankabuti da mai Allah ya kare su banzo Allah yaran gizo gizo nan kuma da kwankurciya baki ɗaya man sayyidina abakar na tsaye suna cikin rami ya ce ya rasulullahi da ɗayansu zai kalli karkashin kafarsa da ya gamu ya mazu Allah ce ma baluka bitnain Allahu salisuhuma bai kake gani kake fara game da mutane biyu Allah shine na uku su Allah zai iya kare su duk juyin duniya aka kasa fahimtar wannan Allah ne kare su da haka shine mai waka malam Imam al ya yace fasidku fil ghari من هو الصدق الذي في الغار الرسول صلى الله عليه وسلم والصديق من هو الصديق صد أبو بكر لم يرم وهم يقولون ما في الغار من أرمي سورة أي نم با يد زاي شي ما بنتكيتي نسك كتايا سيدي كوي سنسما كو كسب سوتي با سوك kuma suka ce ai ba zai taba yiwa wannan ramin a ce wani ya shiga ciki ba tunda ga sakan gizo-gizo kuma ga konkurciya akwai abin da ya kai kwai rauni akwai abin da kai saka gizo gizo rauni amma duk da shi da su Allah ya kare da abin da Allah ya kare kafin ma a je wannan sai da Allah ya kare su da kafiri a lokacin wane ne ya musu jagoranci jibrilu ibn uraiqid abdullahi ibn uraiqid lokacin bai musulunta ba to yaya aka yi wace irin amana ce da shi yana jin cewa larabawa sun ce kuraisha sun ce duk wanda ya nuna inda muhammadu yake za bashi kaza za bashi kaza za bashi kaza me ya ɗaura zuciyarsa kafiri ne ba zai iya zuwa ya ce tun da Qurayshawa sun ce za a biya kaza za a biya miliyoyi zan je in nuna zai ta'a me ya aka yi ya kasa yin wa'annan duk baki daya ya nuna musu hanya suka tafi Allah ne ya daura zuciyar shi ya hana shi yayi abin da zai cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yasa Allah Allah yace wallahu ya'simuka minan nas Allah ya kiyaye ka ya kare ka daga mutane yasa ya kare shi daga kwankurciya daga sakan gizo gizo da kafiri da arne kafiri ne ibnu uraqit da yake yi musu jagora kafiri ne kuma kafiri ba me zai hana ya ce zai karbi kudi me zai hana ya fada ya nuna ma qurayshawa zai karbi kudi in Allah ya kiyaye ya kiyaye kenan ma Allah mi wasiddiqina darajar sayyidina bakar kenan siddiqiya kujera ce daga nan da wahala daga nan sai annabta ba wanda ya taka wannan sai annabi annabawa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba annabi ba manzo da zai zo sabo shi yasa duk darajar sayyidina Abubakar bai tsallake kujerar siddiqiyya ba fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir ar-rahman alaysa kadhalik إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق مقعد صدق كنا معنا درجة تصديقية باين تكنا تسلك وسيمي النبتة باب النبي لا نبي wa shuhada da shahidai jam'u shahidin shahidai wane na shahidi wanda aka kashe shi da takobi ko makamin kafirai a farfajiyan yakin ta da addinin Allah shine shahidi su kuma Allah madaukakin sarki ya yi musu albarka a cikin rayuwarsu tunda sun sadaukar da rayuwarsu a cikin ta da addinin Allah sai Allah ya musanya musu da rayuwar da tafi rayuwar da suka bayar sai Allah ce kada ku taba tsammanin cewa wai sun mutu kenan a'a ahya'un inda rabbihim yurzakuna farihina bima atahum Allah ta'ala min fadlihi wa yastabshiruna ahya'un inda rabbihim yurzakuna araye suke wajen ubangijin su kuma ana azurta su to yaya suke wannan rayuwa yaya ake azurta su wani arziki ake basu menene da me ake basu kwakwalwarka da tunaninka ba su isa su gano su hararo su hango su ɗago wannan rayuwar ba sai in Allah ya nuna maka dalili kai kanka ka taba yin wata rayuwa wata tara kana rayuwa kana yunkura ka cika sha kana motsi kana rabuwa da wannan rayuwar ba wanda zai iya zuwa ko wanda zai taba tuna wani lokaci da yake cikin mahaifiyarsa ba yi rayuwar ba wata nawa wata tara wata tara ɗin sai da ce wata ɗaya biyu na uku shine baka sa abin da ake ciki ba daga wata uku zuwa wata tara wata shida kana rayuwa ka ci ka sha ka motsi ka juya nan ka juya nan ba haka bane ba to me yasa da ka fito ka bar wannan rayuwar kowa ba ba wanda zai iya tuno irin wannan rayuwar ko yaya take in ya zama na rayuwar da ka yi ta ka fito ka manta da ita baka taba tunanin ya take ba to rayuwar barzafiya alhayat wannan rayuwar shuhada'u hankalinka ba zai iya kawa to yurzakuna ana ba su arziki wani irin arziki yake ba su menene arziki ma tukunna menene arziki arrizku menene arziki eh abinci eh, yana cikin arziki arrizku kullu ma yuntafa bihi fa huwa arrizku duk abin da ake amfani da shi sunan shi arziki sa'annan arziki din da ya kasu kashi biyu akwai arziki kai tsaye da zaka ci akwai arziki da ba kai tsaye bane ba zai ma amfani ba lokacin da kake jin yunwa kamar tuwo yanzu arziki ne kai tsaye zaka ci dan wake kai tsaye arziki ne da zaka ci amma kudi fa naira dala sababi ne na ka samu abin yanzu mutum ya kasance a cikin daji ba kowa sai shi yana da miliyan dala ko naira a jihunsa ga yunwa zai kashe shi zai ci kudin kudin zai mashi amfani ɗaya eh, ga kishin ruwa zai kashe shi ko yunwa za ta kashe shi ga kishin ruwa zai kashe shi ga dola miliyan ko naira miliyan a ajihunsa ya zai zai iya cin kudin sai wani zai kawo masa ruwan fiye wata shi nan za ka ba da kudin nan duk a baka ka sha ka rayu sai ce ne eh zai bayar kuma zai bayar ba zai bayar mana dala miliyan ɗaya ya karbi ledan fiye wata ɗaya ya sha rayu yanzu kiman fiye wata ne dala miliyan ɗaya ko ko a'a miliyan ɗaya ko dai miliyan ɗaya ko ran shi eh, oh, ran shi an za a auna da ran shi ne ko kiman ruwan da ya karba ya sha ran ne ya sa ya bada in ba ka ba miliyan ɗaya na ajihun su shaida ya mutu an fahimta arziki shine duk abinda aka yi amfani da shi shi kuma ya kasu kashi biyu arziki kai tsaye mubasharatan arziki ne da ka ɗebo shinkafa sai ka sa baki ka ci da ka ɗebo tuwo sai ka sa baki ka ci amma abin da ya shirya tuwo da shinkafa ɗin shine naira in naira miliyan na a jihun ka gana jin yunwa ya za ka ci naira sai dai mutum ya mutu naira na a jihun shi ashe naira dala arziki ne amma ba kai tsaye ba ko ba arziki ne kai tsaye ba dalili wannan lokacin ga tuwo ga naira miliyan ɗaya a jihunka za ka zabi tuwo don ka rayu saboda wannan lokacin kuɗin da ke a jihunka ba za su yi ma amfani ba to shi yasa shahidai Allah yana ba su arziki yadda ya ga dama shi aka auna aka gani me suka sadaukar arzikinsu da dukiyarsu da ransu suka sadaukar akan yakin da addinin Allah sai Allah ya ba su arziki fiye da nasu dalili arzikin da zaka samu a duniya gwargwadon ikonka da azancinka da iyawanka da kwarewanka shine ka samu arzikin da zaka ci lafiya fa gwargwadon ikon Allah da kwarewan Allah da isan shi da iyawan shi wanne ne yafi daraja kenan wanne wannan nauyin Allah bada tutar shi ne wasalihina da salihan bayi su ne salihan bayi الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذاك تشتو سوى نين صالحان باي صالحان باي سورة وأندا سوك كل كنسو أما صلاتي daga sallah sai sallah sai karatun alkur'ani ko ko a'a waɗanda za su zo su yi sallah a yi sallar asuba da ana sallamewa sun idar da abin da ke kansu za su je kuma gwarzo gwarzo menene ɗan shekara bata bata za su je kasuwa za su yi dako za su yi sana'a za su za su taimaka ma rayuwa su samu halaliya su kawo gida su ci da iyalansu su ba salihan bayi bane ba ba salihan bayi bane ba sana'a da kasuwanci da noma ba aiki ba amalin salihun bane mun fada muku sayyidina Umar ya samu ne yana ta sallah a masallaci ba da ya fita zai yi alwala ya dawo to ai kasan dole cikin shi tambaye shi ko sai sai namar yace wannan wake kula da shi da shan sa aka ce dan wansa wansa ne ko kanin sa yace ya fi shi ibada wannan ke kula da rayuwarsa ya fi shi ibada sai na Umar sai tambayi wannan wannan shi banda khamsu salawati yana sallan nafil fili banda azumin ramadana yana asabar litini alamis yana tasawu'i bai tambaye shi bayan sallar a'a bai tambaya iya ibada a'a aka ce shi ke ciyar da shi shi ke kula da shi har ya samu dama ya zauna yana wayannan salloli ya ce a yace a a'badu minhu an fahimta ana da maimaitawa ana maimaitawa kullum matsala ɗaya muna maimaitawa su ɗaya su biyu su uku saboda matsaloli su zauna a iya duk inda aka zauna ana tattaunawa a rika shigar da wa'annan matsaloli ana waye wa mutane kai an fahimta ko kuwa ko in an manta da su an manta da su ba akwai wasu yan zafin addini suka ce su daga sallah ke sallah ba manzo Allah ce a'a na fi ku sanin Allah na fi ku tsoron Allah ina sallah ina zuwa ina kaza ina kaza ina kaza wa man radiya an sunnati fa laysa minni ba ka manzo Allah ya karantar da su ba to yashi zaka zo ka ce ai kai ku daga masallaci ke sallah she menene da menene aka ce kuma sallah rigar da zaka yi sallah da ita kuma ya aka yi da kowa ya ji ya zauna zaka samu rigar sallah fahimta ana da maimaitawa ana maimaitawa kullum matsala ɗaya muna maimaitawa su ɗaya su biyu su uku saboda matsalolin su zauna a iya duk inda aka zauna ana tattaunawa a rika shigar da waɗannan matsaloli ana waye ba mutane kai an fahimta ko kuwa ko in an manta da su an manta da su ba ko wasu 'yan zatin addini suka ce su daga sallah sai sallah ba manzo Allah ce a'a na fi ku sanin Allah na fi ku tsoron Allah ina sallah ina zuwa ina kaza ina kaza ina kaza fa man rajiwa an sunnati fa laysa minni ba ka manzo Allah ya karantar da su ba to yashi zaka zo ka ce ai kai ku daga masallaci she sallah she menene da menene aka ce kuma sallah rigar da zaka yi sallah da ita kuma ya aka yi da kowa ya ji ya zauna zaka samu rigar sallah cewa me ya ce me eh eh eh, eh tunda Allah da Allah ya tashi azurta shi azurtawa mai zuwa jin hadisi ko mai zuwa kasuwanci mai zuwa kasuwanci ba haka bane ba <laughs> haka sayyidina abubakar umar ce kuntu ana wa jarun liminal min al ansari natanawabu nuzul ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wai bayayya muke ni da shi yau zan je kasuwa neman abinci shi sai je wurin manzon Allah ya dauko ilimi da yamma na dawo daga kasuwa shi ma ya dawo daga makaranta sai zai fahimtar da ni abin da aka faɗa gobe shi ma za shi kasuwa ni ma zan sauko jan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na je na ji karatu shi ma ya je neman abinci da yamma na dawo daga kasuwa shi ma ya dawo daga wajen makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai zai fahimtar da ni abin da aka faɗa zaman kashe wando addinin musulunci bai taba sanin shi ba lalaci ne da rashin abin nan fahimtar mutane game da addini amma wanda ya fahimci addini ya yake in ba in aka ce a yi zama kashe wando ya zaka je jihadi sayyidina usman ya yi wani abin da ya yi. sallallahu alaihi wasallam yace ma darra usman ma fa'ala ba'da al-yawm ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم bai sayyidina usman yayi umra yayi sallan kiyamul layl raka 20 a me aikin hajji yayi sayyidina usman ya aikin hajji yayi aikin umra yayi salloli yayi menene amma duk wa'annan ba su ba shi wannan daraja da manzon Allah ya faɗa ba wace matsala ta ba shi wannan daraja za a je yaki tabuka suna nesa ga tsananin zafi ko sanyi ga wahala ga talauci ba abin abubuwa na usman ya ce ranan amfanin dukiya kenan kuɗi amma ba nan mutane kowa ya dauki kudin shi koyi ana nema a taimaka ma dini ba ba sa ba ba mutane ba sai kai mamaki me yake nufi da kudin wallahi a wanda suke da kudin da ɗaya bisa ya kasa dukiyarsa guda uku ya cire ɗaya ya ajiye shi ya shekara tamanin tukun ya wannan kuɗi biliyan ɗaya to ina za ku da kuɗin wayan sayan wa a saudiya wani gari cikin saudiya ana so a gina masallaci ne fa aka je wajen wannan dan kasuwa yace ai yau kaza aka za kaza ashe wata mata ta girma tana zo tana jin mace ce fa suna zaune sai suka ga mota ta zo ta tsaya da ita da wakilinta kamar ɗanta ne ta zo ta ce wannan masallaci ne za a gina ya faskara na ɗauki nauyin shi har a gaba mace aka gina masallacin aka yi komai da komai suna zaune kuma wata mata haka kawai ta zo suna zaune shigar ta zo da takardun gidanta baki daya babban gida ta ce kaga wannan katon gida da gani gijin kusa da masallaci mace ce ta zo suna zaune shigar ta zo da takardu ta ce ga takardun gidanta wannan gidan ta bayo Allah madaukakin sarki ya kula da masallaci ta fita ta je ta samu ɗaki ɗaya ɗakinta sai ban ɗakinta mutanen unguwa ke ba ta abinci har ta mutu ka ɗauki wannan ka bai wa Allah a kula da masallaci kar a masallaci ya tagayyara kar kaza ya tagayyara kar kaza ya tagayyara amma mutane kowa ya rike kuɗinsa jama'a ku kawo kuɗi a taimaka za mu ya mai da Kano yadda kuke ganin Jidda yadda kuke ganin Dubai yadda za a addinance a gina masallaci a kuna da mai da kowa sai ya ɓoye kuɗin shi na kuɗi in dai masallaci ne ko aji ne sai dai larabawa su kawo sai dai to waye ke hulɗa da larabawa masu hulɗa da larabawa su kun san su kun san masu hulɗa da larabawa to sayyidina usmana yace ga ranan nuna arziki da dukiya yau ne za a nuna ma addinin musulunci gata yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ba da rakumi kaza na ba da guzuri kaza na ba da kaza na ba da kaza haka yake su kirgawa manzon Allah ya yi murna ya yi murna ya yi murna Ya ce ma barra Usman ma fa'ala ba'adal al-yawm ma barra Usman ma fa'ala ba'adal al-yawm ma barra Usman ma fa'ala ba'adal al-yawm kiyamul layl yayi kudi ya kashe, kudi ya kashe, kudi ya kashe. an kawo kasuwanci sun fito sun zo da kasar sham aka shigo madina yan kasuwa na gadara ai za a je a yi takara ai za a yi ciniki ai za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza aka zo wani ya ce ai kwantena ko ko ai jirgin da ya dangana tinka ai laɗe wannan an sai shi kaza an ba da kaza yace an taya sama da haka wannan ce an ba da kaza yace an taya sama da haka aka ce an ba sai da aka kai taga gari kundila yace ai an taya sama da haka aka ce ai ba wanda ya isa ya sai sama da haka in dai ta gagar kundila to nan za ta tsaya yace ai ta gagar kundila an bayar da sama da kundila ya kai yace ai Allah ya ce me eh, fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha'u je ka an baiwa Allah sayyidina Usman Abdurrahman bin miliyoniya ne babban attajiri ne sai na abubakar miliyoniya babban attajiri ne dukkan su kaso sai na abubakar ran da aka nada shi khalifa gashi gari ya dauki kayan su ya kasuwa aka ce ai kai ne kuma daga yau ai babu zancen kasuwa a to zauna ina ruban ku al'amarin ku iyalai na fawa zai duba sai zama gaban malaman Kano kenan sai an ci an rage a kama buhun shinkafa eh, dubu hamsin ga buhun shinkafa to yaushe zaka tsaya ka faɗi gaskiya yaushe zaka tsaya ka bayyi ka tsage gaskiya yaushe zaka tsaya ka faɗi gaskiya a'a kasuwa ta zan je kasuwa ne ne aka ce ai yau matsalan kuma ta wuce sai dai a cire maka hakkinka na gidanka saboda zaka zauna al'amarin musulmi ke hannunka yanzu nauyi ya hau kanka an ga yadda ake yi ko ba zafi ake a zauna da talauci ba wanda ke talauci ba inda aka taba yabon talauci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yamma Anas addu'a me yace yace Allah ka bashi tsawon rai da ƴaƴa da me da kudi da kudi wani ya tambayi manzo Allah ce manzo Allah kai min addu'a samu kudi zai mai kudi manzo Allah ce zaka iya yace eh manzo Allah ya masa ko bai ba ibnu jamil ya samu kudi sai shi ya saba yasa ba inda aka taba yabon talauci talauci ba abu ba talaka ma ya samu kanshi a ciki ne ba talaka da za a ce mishi daga yanzu karfe biyar din nan zuwa magaruba eh, eh, za a raba ka da talauci yanzu yanzu ko za ka hakura zuwa magaruba eh talaka shi ma ya samu kanshi ne a ciki dole ne yasa yana ciki ba yana sha'awan talauci bane yasa ba ba ba yasa ba za ba a taba gaskata mutum yace yana zuhud ba fa baka da kuɗi baka da kokon dala takalmi ma yana ganka kace ai kai kana gudun duniya eh ka gudun duniya ba dole ka guji duniya ba baka da kudin fa ne mai gudun duniya shine wanda ya tara kuɗin sa'an nan dukiyar bata sarba bata rinja bata fi karfin zuciyarsa ba a hannunsa dukiyar take ba a zuciyarsa ba to shine yana gudun duniya kenan amma kai baka da cefanen kirki takalmi ma sai da kyar sa'an nan ka ce kana gudun duniya eh, ai duniya ma ba ta so ka ba ta so ka ya za a yi ka guje ta mana sai wanda take so ya guje ta shi ne yake so ta ita tana son ka ne ta duniya ita ba ta son ka wasalihina muna maimaita wa'annan don a fahimci cewa aiki na gari fa ba sallah kaɗai ba ne ba sallah kaɗai ce ba aiki na gari noma kasuwanci sana'a duk ayyuka ne na gari ko ba ayyuka ne na gari ba ba za ka je ka nemo halal ka ci da iyalanka ba ne ba wa hasuna ula'ika rafiqa wa'ancan bayin Allah ai kama madalla da abokan tafiya su ne waɗannan baki ɗaya annabawa da manzannai da saddikai da shuhada'u da salihan bayi aka ce waɗannan madalla su ne suka fi kyawun su ne suka fi abutaka su ne abokan tafiya kenan za a hadu da su ranar lahira Allah ya saka mu a cikinsu. su to wa kharaja tabarani tabarani ya fitar wa ibn mardawaihi وأبو نعيم في الحلية والضياء المقدسي في an aisha وحسنه عن a قالت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم yace wani mutum ya zo saboda wannan aya ba karamar aya ba babban aya ce anas ya ce ko jabir ko anas ya ce ba su taba murna da aya ba kamar wannan saboda suna zuwa su ya Allah gashi ina son ka kuma na je gida ba na iya hakura da kai da na tuna da kai sai na taso na zo na ganka to gashi kuma yanzu ka bar duniya na bar duniya shikenan shikenan ina da aikin da zan kama ka ina da aikin da zan zo tare da kai a cikin aljanna wannan tunanin ba za da zai zo ba kana maskar san manzon Allah kana matakan kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana matakan in ka je gida ma ka tuna da manzon Allah baka ya zama sai ka sake dawowa ka gaishe shi to sai kuma ka tuna wayyo wata rana na mutu ko ko manzo Allah ya bar duniya ni ma na bar duniya mun rabu kenan tunda manzon Allah ne inda yake cikin aljanna ina ne eh ina ne ina shi wannan tunanin ba zai zo ba to sai wannan mutum ya zo ya ce fa qala ya rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama innaka la ahabbu ilayya min nafsi yace wallahi ya manzo Allah na fi son ka da yadda fiye da sama da yadda nake son raina wa innaka la habbu ilayya min waladi kuma ya manzo Allah na fi son ka da ɗana da na haifa wa inni la akunu fil baiti fa azkuruka fama asbiru hatta ati fa anzuru ilayka yace ya manzo Allah ne kan je gida ina zaune sai in tuna da maganarka da na tuna da kai wallahi ba na iya zama sai na zo na kalli fuskar ka tukunna ji sanyi a raina wa'annan abubuwa duk sai ce wa idza zakartu mauti wa mautak haraftu annaka idza dakhalta jannata waf'ika ma annabiyina na tuna zaka bar duniya zan bar duniya sai na tuna kana bar duniya za a ɗaga ka cikin annaba da manzannai to ni kuwa fa gani nan fasinja ya zai ya ayyuhan nas mun rabu kenan mutuwa ta raba mu kenan wa inni idza dakhaltu aljannata khashitu an la araka yace in an kadda rama na shiga aljanna iya zai in ganka kana can can can cikin annaba da manzannai kun kuma muna cikin ya ayyuhan nasu ya zai in ganka talabijin ne ko ne talabijin ne ko me falam yarud alaihi nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah bai ce masa komai ba hatta nazala jibril bi hadhihi al-aya sai jibril ya saukar da wannan aya ce wa may yuti illaha war rasula fa ulaika ma'a allazina an'ama Allahu alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين sai kaka kwantar da hankalinka almar'u ma'a man ahabba matukan kana son manzon Allah Allah ba zai raba ka da shi ba a lahira وقيل نزلت في ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قليل الصبر عليه ثوبان ونباوى من الله صلى الله عليه وسلم yana matukan kaunar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam baya iya hakura da ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama to duk inda ya kai da sahabi ne bawan yaron manzon Allah yaron gidan manzon Allah manzon Allah na son shi in aka ce za a yi kiyasi da aikin mutum ai manzon Allah ya je aka koma lahira shi kenan ba wanda zai gan shi kenan wani Anas an garbo daga sayyidina Anas anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama an as-sa'a wani ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata sa'a ya rasulullah yaushe za a tashi alkiyama fa qala mata sa'a qala wa ma a'adatta laha yace me ka tana wa tashin alkiyama ne kake tambaya ka rufa mana asiri mana ka rufa asiri tashin alkiyama din nan karamin aiki ne me ka tanadar da zaka ke tambaya qala la shay'a yace ba wani aiki mai girma da nayi illa anni uhibbu Allah wa rasulahu yace ba wani abin da mai sai dai ina ina son Allah da manzonsa ina ƙaunar Allah da manzonsa fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace anta ma'a man ahbabta kai kana tare da wanda kake so ina ma'ana wannan magana kenan qala anas anas yace فما فرحنا بشيء أشد فرحا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت sai na anas ya ce ba mu taba yin murna da wani abu ba kamar fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa anta ma aman ababta kai kana tare da wanda kake so wanda ka so waye so yau ya ce yana son wa yana son Allah da manzonsa ma'ana ka kwantar da hankalinka kana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda kake tare da shi a duniya haka Allah zai ma arziki ka zama kana tare da shi a lahira qala anas sai anas kuma yace ai mun ji abin da bayan Allah suke faɗa ko Anas na jin wannan sai ce fa ana uhibbu nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yace ni ma ina son annabi wa Bakr da abubakar wa Umar da sayyidina umar wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyahum ina fata na zamo tare da su a cikin aljanna saboda son da nake musu wa illam a'mal bi a'malihim ko da yake aiki na bai kai nasu ba akhrajahu shaykhan wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi to malam mai tafsiri as-siddiq hasan khan al wannan wani fatul bayan fi maqasid al-qur'an siddiq hasan khan al-kinnauji wani babban malami ne basaraki ne matarsa ita ce sarauniya kasar indiya lokacin da duniya ke kwance sai ya dauki daman mulkin da yake da shi sai ya da littafan sunna a cire farko wanda ya da littafan sunna a kasar indiya tafsiri bin kasiri to Allah ya bashi ilimin tafsiri da ilimin hadisi da ilimin lugha da ilimin Allah ya hore masa yasa in ka karanta fatul bayan sai ka yi mamaki da sayyidina Anas sai ce tun da manzo Allah ya ce almar'u ma ta ma man shi ma sai me yace ya Allah wani ina kaunan manzon Allah ina son Abubakar ina son Umar Allah ka haɗa ni da su ranar lahira shi kuma sai ma da a Kulu ana aidha yace ni ma ina fadar cewa uhibbu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ashabahu da sahabbansa wa atba'ahum da tabi'ansu wa ahli baitihi da iyalan gidansa wa salafin umma da magabatan al'umma ta kwarai wa a'immataha da malaman wannan al'umma siyaman muhaddisina balle ma malaman hadisi a cikinsu minhum radiyallahu ta'ala anhum ajma'ina hubban shadidan yace yana son su so mai tsanani wa arju an yajma'ani Allahu ma'ahum yana kaunar Allah madaukakin sarki ya hada shi da su fi dari rahmatihi wa karamatihi bi mannihi wa lutfihi fa innahu ala ma yasha qadirun wa bil ijabati jadirun fa ana wa antum nuhibbu Allah wa rasulahu wa ashabahu wa a'immat al-ilmi wal muhaddithin wal fuqaha wal zuhad رجاء أن يجمعنا الله بهم في دار النعيم إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير وإذا يسكتي والنعم يوتي إيه falala kenan inda ake neman falala kenan saboda an ce wa mai yuti illaha war rasula wa man yuti illah war duk wanda ya bi Allah da manzonsa wannan daraja ce ta manzon Allah sai jiya mun karanta fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka muka je maganganu da dogon magana ta sa muka akwai bayanin daraja ta manzon Allah a cikin wannan aya a ina take fala وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم هرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أكتشي أقوية الدرجة لما كان كرامة كما الله صلى الله عليه الله باشي إنايك أكتشي كي يدى من الله يما هكوتي ما علامة إيماني كي يدى da hukuncin manzo Allah ai da ce maka akai suka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullahi ai ka samu imani kenan anan aka ce ka yadda da hukuncin da manzon Allah yayi shi ma alaman imani ne me wannan ke nunawa eh darajar manzon Allah ta ina ka yadda ai manzo Allah ya yi hukuncin. kai ka yadda da wannan hukunci shi ma alama ce cewa ka zai cika ko za ka samu imani me wannan ke nunawa eh eh so da biyayya eh ma'ana wannan yana ya koshi cewa ashe duk abinda manzon Allah ya yi babu kuskure a ciki da da kuskure a ciki zai zamo alaman imani ba zai taba zuba wala mai imani don a ce wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha an fahimta jiya sai da na je gida na tuna wannan mas'alar ba a tattauna ta فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وحسن أولئك, أولئك رفيقا تو شيني أي منجي أبن ما لا يفعل أقول أقول أنا أيضا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم باقي جبا أحب رسول الله شوقا وحسبة لألي غدا أروى الذي كنت أزمأ هكا يجي ألفاظ يجي أحب رسول الله شوقا وحسبة ina son manzon Allah da shauki da kuma neman lada la'alli gadan urwan lazi kuntu azma'u saboda gobe a kosar da ni kishin da nake ji me ya kishinsa eh son garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to alfa za za jinjina masa kuma za jinjina masa ya isa ko bai isa ba eh to amma farko sai aka fahimci kuskure ko ai ishiriniya kaza kaza kaza kaza in ka fahimci in ka mai da hankali cikin abubuwan da yake faɗa shine tsantsan mai bin sunna yi kuskure kaɗan yi kuskure can ya yi kuskure nan banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda bai kuskure ba isma ta manzon Allah ce kaɗai shine Allah ya kiyaye shi da wannan amma banda manzon Allah ba wanda bai kuskure ba shi sa inda ya kuskure sai ka ɗauki inda ya daidai ka gyara amma kai kana bin sunna kuma ka ce ai kaza kaza kaza sai a ce wane yana suka ne bai karanta ishiriniya ba me yasa da ya karanta ishiriniya da ya ce da'u kulla kaule inda kaule muhammadin fama aminun fi dinihi kamu gamir wa ma sahha anhu min hadithin fadin ba ka yi fada ba zinil qawla in hawalta madha muhammadin fa fi kulli qawlin mustahilun wa ja'iz ba ka bane ba ina mana da'u kulla qawlin inda qawli muhammadin da'u kulla qawlin duk wata magana da wani makhaluki zai yi in dai manzon Allah na da ta cewa anan dauke shi ka jefa ka dauki ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa ya kafa hujja yace ai in ka ɗauki maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana da dahir kana da tabbas kana da aminci a cikin addininka amma har ka rabu da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani mahaluki da zaka ɗauki maganarsa kasada kenan cinikin tangara ma'ana ka zama rayuwarka addininka kana kasada kenan sai ce fama aminu fi dinihi ka yaushe za a haɗa wanda ke cikin aminci a cikin ke da aminci a cikin addinin shi da mai kasada za su zama ɗaya wannan magana kadai ba ta isa ta da yau belin ba ta yi ta isa to balle wasu maganganu da ke ciki abubuwa za ka ga abubuwa ma mutane ne haka mai alburda haka mai alburda an kan gaji kalli abin da ya fada abubuwan da ya fada fadduru yazdadu husnan wa huwa muntazimun فليس ينقص قدرا غير منتظم فالدر يزداد حسنا ويلؤلؤ ولؤلؤي نا ƙara شريا شي shirya ساويا aka sa wuya كاشي كما زي shi زي, زو زي zama wa ولؤلؤ ne eh darajarsa ستنا nan wani irin yabo kenan da yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wancan kuma yace wa in tafukil anama wa anta minhum miska ba'du damil ghazali wa in tafukil anama wa anta ai kai kana cikin talikai kuma ka fi su to ai ba ba ko abu bane fa innal miska ba'du miski da jinin barewa aka yi asalin shi da me aka yi jinin barewa to amma za a hada su da haka ya suke yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke fada inda kaga sun sun zafafa ko sun zafafa ko sai ka sai ka gyara sai ka ce mun Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu ya saka musu da inda suka yi daidai ya yafe musu inda suka yi kuskure ba haka bane ba in ba gaba ba za a taɓa samu ma'ana mun ɗauki kujerar manzo Allah mun ba kowa ke mu ce sai kowa zama wani isma ke to wannan aqidar ita ce ta shiga ma mutane ta inda ba su sani ba kowa ya ɗauki wannan aqida ba yana tare da malaminsa malaminsa na karantar da shi shekara goma shekara ashirin suna tare da ga malami ya kuskure kadan shi ginin ai kafirci ai kafiri ne ai malam na yi kaza ai malam ya yi kaza ai malam ya yi kaza wannan aqida ita ce ta na so ta yi tasiri a cikin zukatan su ba ma'ana so kake malami kai zama masumi eh ma'ana ka ka ba shi kujeran ma'aiki kenan wanne ne fi muni Ka ɗauki kujerar ma'aiki ka bashi ma'aiki kaɗai shine ma'aiki ku anil hawa in huwa illa wahyin yuha yanzu yanzu jibrilu zai sauko ya gyara to wannan aqida ita ce ta yi tasiri a cikin zukatansu suna tare da malamin su ana ana harraka a faɗa ai zafi ai menene da menene da ya ga malam yayi kuskure ko kuskuren baki ne ko mene ai kaza kaza daga kuskure daya shekara goma ran ya samu kuskure daya sai rusa da abin da aka gina shekara goma ka taba gani inda shedan yayi tasiri sama da wannan eh to jiya mai alkawari za a yi masu tambayoyi ko in akwai tambayoyi masu ma'ana wanda yake da tambaya sai ya yi tambaya dama jiya mun ce karfe biyar sai a dakatar da karatu inda tambayoyi in babu tambayoyi sai mu ci gaba da karatu mu aman a habba. eh eh, eh. a'a kana son manzon Allah sallallahu alaihi wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim من النبيين والصديقين والصالحين وحسن اولئك rafika. ba wanda zai ce ma shi yana cikin salihan bayi ko yana cikin siddikai daraja ce da Allah ya basu amma har kaji mutum ya ce ai mu muna da kaza ranar lahira zamu muna tare da kai zamu maka kaza a'a in bai hankali ba kai zaka cece shi ranar lahira don ka fi shi har ga Allah eh ai wannan magana wannan wajen ba ba ranar lahira yawma yafirru al-mar min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli mar'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi wa ke da ta tambayar kuma ne eh to zai karanta ta'abbudan kuma ya sa kaset yana ji ko ya sa ba shagaran ba mun karanta ba jiya shagaran jiya mun karanta manzo Allah shi Abdullahi dan da karanta min alqur'ani yace a aqra'u alayka wa alayka unzil yace ina so in ji ne daga wani na da karanta ya ce fa kaifa idza jina min kulli ummatin bi shahid wa ji'a bika ala haula shahida yace hasbuka hasbuka shahidan shirafta da kullu kai ka sa kaset kana ji ko ka sa wani yana karatu kana ji ko ka je wajen sallar hajji ko tarawih kana ji muzakara ke eh so sai kai ta kokari yadda zai ta tasiri a cikin zuciyarka aha game da eh eh eh wannan tun zamanin sahabbai ne na na aisha ce wanda ya ce muku manzo Allah ya ga ubangiji su da idanunsa bai daidai ba wasu suka ce ya gan shi wasu suka ce bai gan shi ba wannan tun zamanin sahabbai ne duk wani abin da zaka fada ciki sahabbai ma sai sai sabani a ciki yasa babu wata mas'ala eh, da mm, ba gani ba wani suka ce manzo Allah ya ga ubangiji nana Aisha ta ce a'a bai ga ubangiji ba ba mas'ala ce da ta ci aqida ba eh tunan aisha ta kore shi kenan sai me sai da ce ta yi laifi ta fi ka son manzo Allah ta fi ka sanne shi ta fi ka mai da mai da mai kuma tana tare da manzo Allah a cikin aljanna ba haka bane ba eh to kaga ya karfafa maganar mu kenan da muka faɗa ku ya karfafa maganar mu ta ina da muka ce kowa sai iya yin kuskure yasa don alfazazi don mai alburda kaga wata kalma bata dace ba ba za ka ɗauke duk ka jefar ba gashi na ya faɗa mas'alan ganin Allah cikin Isra'i da Miraji a gidan manzo Allah shi da aka samu sabani na na aisha ce wanda duk yace muku manzo Allah ya ga Allah da idan shi faqad azuma ala Allah al-firya kalmar da ta faɗa ma ke. to su kuma ibn Abbas manyan sahabbai kuma suka ce me ya eh ina ji wannan eh eh ba ba eh a ana son kai sallah ne a masallaci sai ka je inda masallaci kai sallah eh ya me eh ai babu abin aka ce duk abin da ke warware alwala shi ke warware taimama to akwai tafiya ta koyi cikin abin da ke warware alwala akwai wanda suka ce fa in kai taimama kai sallah a zahar fa za ka yi la'asar da wannan taimama matuƙar taimama ta warware ba to sun ne zamta ma ka zaune zaune wajen kenan ko eh saboda wa'an abin da suke fada shine larura ce taimama to ba za a yi ba sai in ba a samu ruwa ba sai suna gani to ai kafin ka jirgi za ka aka tabbatar da babu ruwa to wanda akwai ruwan ba zai yi amfani da shi mara lafiya ka kuma fa sai ya yi mai in ya taimama sai ya salla azhar zai la'asar kuma zai ba shikenan وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا الطهور ما to ba a samu ruwa ba sai aka yi taimama. sai aka ce taimama ta maye ma'alwala shi shi kenan duk wa'annan ka'idoji da aka fada an dakatar da su kenan sai kuma wa eh eh eh ban ji ba eh eh a ah, ba sai ka karantar da mu mai ke cikin salatu tasbihi ba ka ce salatu tasbihi wasu malamai sun ce duk hadisan da suka zo ba su inganta ba kuma siffar sallan ta sha bamban da siffofin salloli da aka sani shi sa wa'insu suna ganin bai halatta a yi ba bid'a ce wa'ansu ba suna ganin za a yi zance mafi inganci raka'a biyu da za ka yi ka daga hannu ka roki Allah ya ta sun fi maka duk wa'ansu raka'o'i da ake shakka a kansu ba haka bane ba to dan adam ne ya fi son abu mai wahala sabon abu ya fi ji sai ga yana ji kamar abin da a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matarsa da yafi son ta na Aisha tace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in na dace da lailatul qadr me zai yi sai kace Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni kakata za ta yi fadan wannan kakanka za ta yi fadan wannan kakanki za ta fada kakansa za ta fada yana da wahala ne Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni amma yanzu in kai matarka ta tace to in na dace da ladul kadir fa yaje sai aiki salatu tasbihi ki raka'a dubu ki latifu dubu ki kaza kaza dubu ki abubuwan da ba zai yi ba duka yace ki ce allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni duk annaba da manzanni a cikin alkur'ani addu'a su rabbi ghfirli wa walidayya rabbi ghfirli wa walidayya abinda suke ro addu'an da suke yi kenan ba haka bane ba mhm. sai kuma wa eh game da me eh sallar kalmi ya halatta in ai ba jisa a cikin sallah ta yi amma sai a gidan in ka zo musu masallacin su da takalmi za ku ba za ku shirya ba za su dake ka kai kuma ka siya eh eh manzo Allah ya sallah cikin manzo Allah ya sallah a cikin takalmi bai takalmi in akwai najisa ne a ciki shine zaka cire amma ba najisa a ciki zaka halatta kai to sai yanzu rayuwa ta sha bamban da masallaci ya duk kasa ne tsakuwa ne yanzu mutane za su sa tayil su sa darduma ka zo musu da takalmi ai komai tsaftar takalmi ai ga ka so samu su rai ba za ku shirya ba amma za ka yi sallah gidanka da takalmi kai sallah da takalmi wala wai hana ka don an ɗauki takalmi an fita an je an dawo baya nuna cewa an taka najasa fa eh eh ina eh eh ah tunda ka ce wani malamin ku ba mu da magana a ciki duk an da za mu fada in abin da ya fada ne a ce mun goyi bayan shi duk abin da za mu fada in aka sai abin da ya fada ne a ce mun ja da shi da a ce tambaya kai amma tun daga ce wani malami wanda ya fadi abu shi za a je a nemi karin bayani a wajensa ba haka bane ba adalci kenan wanda ya fadi magana shine za a nemi hujja a wajensa ko karin bayani a wajensa wanda bai fadi magana ba a ce kawo karin bayani ai masa adalci eh wa ke da tambaya eh eh ne eh eh eh mana bai haddace alkurani bai bude yana karatu eh eh in ya bude yana bi sallarsa ta yi amma da liman ne sai a ce bude karanta amma babu ba lalle bane sai ya bude alkur'ani yana yana ke ka ce in ya bude alkur'ani yana bi fa sallarsa ta yi ko ba ta yi ba ta yi Eh? ba lalle ne in kai tambaya sai an shafa wa mutum laifi tukun hankalin kai kwanta wata kira sun je ya ce haramun kenan kuma ya zo ya ji ba haramu ba kaga yana fama ya za a yi dai a shafa ma mu laifi sai wa kuma hmm. game da me game da to ba na jin maganar ka eh kashi saba'in da uku eh eh kashi saba'in da biyu za su shiga wuta kashi ɗaya kaɗai ne aljanna aka ce su wane ne kashi ɗaya ce waɗanda ke kan abin da nake ni da sahabbai na a duk wanda ya shiga a to duk wanda ya shiga wuta sanadiyan kafirci zai dawwama duk wanda ya shiga wuta sanadiyar sabon Allah ko wata bid'a ko wani abubuwa eh gwargwadon saboda Allah bai gada ma ya yafe masa laifin da ya ba shi yasa aka sa shi wuta aka ladabtar da shi gwargwadon lokacin da zai kai fita shiga aljanna eh ban ba eh eh ma'ana sai ka ce jalsatul istiraha ba haka bane ba lokacin da liman ke kutuba ya zauna zama kan kani sakan ɗaya ko biyu din nan babu wani abin da aka ce a karanta a wajen zama ya yi ta'abbudan zai tashi kuma ya ci gaba to shi ne me eh to ka ce kar su yi addu'a sai su fahimce ka kuskure ko a taba cewa musulmi kare addu'a eh abu mana tun farkon abubuwan da ake ta yi inda aka samu rigingimu kenan to mutum yana addu'a sai ka kare ya addu'a sai ya dauke ka me zai ba dauka yin annabi ko yin addu'a eh to fahimtar da shi ake yi tukunna ya fahimci me yake yi tukunna menene kaza da kaza da kaza da kaza ina jin ka ka taho kusa ba ma ji tashi ka tsaya ita ce tambaya ta ita اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم